بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka fi sani da al-shama'il al-muhammadiyya bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da tsaftantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna ƙara tsaftantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkan umarni da ke cikin littafin nan mu samu ikon koyi da shi dukkan abin da ke ciki na hari ko tsorakarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon nisantarsa yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na saba'in da biyar a cikin babi na a babi na arba'in da shida a wani bugu na arba'in da bakwai ja a a في كوابئ رسول الله صلى alaihi عليه babi da ke bayani akan tawali'un manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu yau na ga wata shida ga watan Rajab hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya muna da akalla ƙasa da kwana sittin ko kasa da wata biyu zuwa ga watan ramadana muna roƙon Allah Allahumma ramadan da bin iman Allah ta'ala ya nuna mana ramadan a cikin imani ah, gabanin fara karatu ba laifi mai aiki da dama mu tunatar da juna a takaitar takaitawa kan annoba da ta kunno cikin duniya wato coronavirus ko wanda asali daga kasar china ta fara kamar da kowa ya sani daga wani da ake cewa huwai wanda cuta ce da aka same ta asalinta daga cikin dabbobi kamar yadda ebola virus yake daga republic of congo ita ma daga cikin dabbobi wannan ita ma bincike ya bayyana cewa daga cikin dabbobi aka same ta ala ayi halin a matsayin mu na musulmai dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi duniya ko ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba ana so mu kalle shi ne a mahanga ta shari'a a cikin hadisi a bukari hadisi na dubu uku da ɗari hudu da saba'in da uku annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya yi magana akan annoba da irin waɗannan cututtuka na zamani da za su daga aukuwa daga lokaci zuwa lokaci wannan hadisi ya bayyana mana cewa idan suna aukuwa waɗannan ababe Allah ta'ala ya kawo su ne na farko wasu mutane don Allah ya ɗaukaka darajar su sai Allah ya kawo wata bala'i ko annoba don ya nuna maka wasu mutane waliyansa ne na biyu Allah ya kawo wasu mutane don ya karɓe su a matsayin shahidai babu laifin da suka yi sai Allah ta wata fitina ko bala'i ko annoba wannan ya zama sanadin su sai Allah ta'ala ya ba su matsayin shahidai na uku akan samu mutanen da suka yi wa Allah taurin kai ko suka saba masa sako yayi yawa su kuma annoba sai ka zo ta koya musu darasi a matsayin punishment wato azaba gare su a cikin su akan samu kashi biyu kashi na farko duk yadda Allah ya azabtar da su ba sa gyarawa dalilin wannan sai Allah ya kunyatar da su a duniya kashi na biyu idan sun ga bala'in sai wannan ya zama wa'azi gare su sai su gyara alaka tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala kula ga wannan daga kasar sai na cutar ta zo kuma mun san akwai abubuwa da dama da suke faruwa a kasar sin ga waɗanda suke masu imani musamman halin gallawa da abin da ya kama da haka a ayi halin abin da nake nufi duk abin da Allah ya kawo na jaraba akwai hikima a ciki akwai darasi a ciki darasin nan akwai shiga mai imani akwai shiga mai ilimi akwai shiga mara ilimi akwai shiga mai bin Allah akwai shiga mai sabon Allah a cikin darasin akwai ga wanda abun ya cutar da shi da wanda ma bai cutar da shi ba haka duk wani abun da ya zo duniya a matsayin mu na musulmai ba ma kallon sa kawai kaman ganyen bishiya muna wucewa a za mu kalla mu ga menene darasin da Allah ta'ala yake so ya karantar da mu a cikin suwa ne ne za su samu matsayin ɗaukaka darajar su a cikin al'umma suwa za su yi shahada cikin jama'a suwa suke sabon Allah don su gyara cikin jama'ar suwa ne ne suke bin Allah don Allah ta'ala yake nuna wannan ya kawo shi don ya bayyana matsayinsu na waliyai a cikin hadisi na bukhari hadisi na 3473 annabi tsira da aminci sun tabbata gari shi yana cewa su ila an sa'un an tambaye shi akan cututtuka na annoba da ke zuwa irin waɗannan epidemic abubuwa diseases sai ke cewa kuwa azabun ya bu'atu wallahu ta'ala ala ya yasha min ibadi wannan a matsayin azaba ne da Allah ta'ala yake turowa a cikin bayinsa sai ce ma min abudin ya qafu fi sa'ur babu wani bawa da zai samu kansa a cikin halin jarrabawa na annoba ebola ne coronavirus ne kowace irin annoba bai takaita ga wannan kadai ba fayyam kusu fi baladi sai hakuri ya zauna inda abin ya tashi garinsu ne ko ba garinsu ba ko ba kafin ba ya yana neman lada a wurin Allah ta'ala fayyam kusu fi baladi sabiran yana mai hakuri shine na farko ya zauna a garinsa yana hakuri na biyu muftasiban iya neman lada a wurin Allah ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu kuma ya yi imani duk duniya babu abin da zai faru gare shi sai abin da Allah ya rubuta duk duniya babu wani abin da zai faru ga kowane mutum a duniya sai iya abin da Allah ya rubuta in duk duniya suka taru su canja abin da Allah ya kaddara wallahi ba za su iya ba abin da Allah ya rubuta shi kadai ke faruwa annabi ya ce illa kana lahu mithlu ajri shahid idan wannan annobar ta zama sa to Allah zai ba shi ladan shahidi ya zauna a wurin yana haƙuri iya neman lada a wurin Allah kuma yana da yaƙinin babu abun da zai faru sai iya abun da Allah ya kaddara wannan Allah ta'ala yakan ɗaukaka darajarsa ya ba shi matsayi da yake nane na shahidi baya ga wannan annabi ya karanta da mu kuma na dubba na cututtuka don kamar da ya hadisin bukhari hadisi na 2372 a nan hadisin yana cewa a ah, tsa'un ya ƙa'u bi arzik annoba na iya auku a cikin ƙasa ya ce idan ta auku fala taƙu'u fiye ku da ba ku cikin garin kada ku je ku shiga sannan wala ta faru takhruju ku firarar wanda kuma yake cikin garin to kada yake zai gudu wanda baya ciki annabi yake to kada ya shiga wanda kuma yake ciki kada yake zai gudu don yana tsoron annoba din to kaga a nan kuma akwai yadda aka karantar da mu ladabin yadda ake mu'amala da annoba shine a ka'ida a duniya idan annoba ta cinkari wata al'umma to ana so a takaita shiga wurin da fita a wurin wannan shine yadda ake ke sa abin da saudiya suka yi bai saba wa shari'a ba Allah ta'ala ya kare su bisa ga abin da muke zato da wannan cuta ta coronavirus sai suka ce a dan daga kafa daga yin me daga zuwa yin umura saboda mai saboda kiyaye lafiyar al'umma da addininsu su shine aulawiya shine priority me amfanin mutum ya tafi umara dalilin sai watsa mutum dubu ɗaya su watsa a duniya ai babu hikima to da ka wannan tunani ne mai kyau a yi haƙuri da zuwa a ɗan bada lokaci a game Allah ta'ala zai hukunta don haka kenan ka ga wannan ya takaita wani ba zai ɗauka ya je kai wani ba don yanzu ka je kashe wani ya je da shi ya yi umura na sati ɗaya a wurin nan sai mu'amala da yan kasashe ɗari a ciki sai waka wa kowa kowa sai ya kai kasarsa me ribar wannan babu riba a ciki shi addini yana aiki da mai da ya kamata ke sai aka ce a dakata wannan bai ta a nan ba duk kasashen da abin ya shiga in akwai dalili ba ya zama dole aikin ka ce sai ka je ba sai ka hakura da zuwa sai wanda aikin ya zama dole sai ya shiga wanda ke wurin kada ya fito to kaga in ana aiki da irin waɗannan ladubba zai taimaka wajen me wajen takaita watsuwar cututtuka da muke da fama da su yanzu a duniya kuma bayan da haka bincike na likitanci an babba da shawari duka wannan iya cikin al'akadu bil asbab shawarwarin da aka bayan ne yadda ake mu'amala da abin mu kiyaye kaga na farko a hadisi an ce wanda ke shi kada ya fita sai fitan da ya zama dole wanda ke waje kada ya shiga sai wanda shigan nasa ya zama dole babu yadda ya iya baya ga wannan akwai kuma addu'o'i da shari'a ta karantar gabanin magana akan addu'o'i akwai na dubba da karantar da mu dubba an ce ana bukatar yawan wanke hannu dukkan abin da mutum zai iya tabbatar ya wanke hannunsa ya wanke hannunsa da kuma hand wash wanda yake da iya kashe kwayoyin cututtuka akwai su masu inganci dan an wanke hannu cikin taimakon Allah an ka na sakan 20-25 aka wanke insha Allah ta'ala yana kashe kwayoyin cututtuka yana da kyau a nema a mallaka amma na ji farashinsa ya karu an ce daga ɗari uku da yan kai ya koma dubu da yan kai Wani ya ce matsalar mu ba ma tausayin juna ba ma tausayin juna duk abin da ya zo na bala'i wai da za mu tausaya mu ce a raba fi sabilin lahi to a lokacin muke kai wuka jiya nake zauna kuma ce wallahi ɗari uku da saba'in da ya kai da ya je sai aka ce dubu da yan kai wani kuma ya turo suka turo mun zakoci a sun gama zaga masu rasa ya kare saboda kowa ya biya ne ma ke ko iya da muhimmanci a wanke hannu ana kuma iya ga alamominsa idan ka ga mutum iya tari kusa da kai iya cikin shawari aka ce kaɗan nisance shi ka tsaya akalla mita ɗaya tsakanin ka da shi wannan babu laifi kar kuma ka zo masallaci ka je da kuma ka je ka yanke sahungo in mutum yana tari a dan nisance shi a matsa gebe ina fatan an gane to in kaga kai wani katar tari zai ga sako kusa da kai ya ragu to karka ka zato yana daga cikin matakin da ya dace a ɗauka a tabbatar an nisanci wanda ke da wannan na uku idan akwai alamar a wurin mutum ya tabbatar ya shiga wurin bakin sa na rufe hancin sa na rufe idan sa na rufe yana daga cikin wuraren da kwayoyi cututtukan ke wasuwa baki ko ido ko hanci shi yasa idan za a samu abin da ake rufe fiska da shi yana da muhimmanci a yi kokari a rufe fiska da in ko mutum ya ga alamominsa a jikinsa sai ya je likita a duba shi akwai alamomin akwai fiba kamar zazzabi akwai fatigue mutum ya yi wata jin kasala ko gajiya a jikinsa na uku akwai pneumonia iya da alaman kamar cutar pneumonia idan ya kama mutum duka wannan sai mutum ya kiyaye idan ya ga ɗaya daga cikin sun bayyana ya kiyaye na hudu yana sa shekar numfashi ya rika wahalar da mutum idan yana yin sa in mutum ya fara jin numfashi yana wahalar da shi waɗannan alamominsa ne na mutum ya yi ƙoƙari ya je wajen asibiti da gaggawa akwai yawan tari idan tari ya yi yawa duka alamarsa ne kuma ai hakuri kar ka je kai ta sami kan rude dan wani yanzu yana da cikin subhanallahi na fa yi tari da zuma na gara eh, to wadannan na daga cikin irin alamomin dan an ga mai alamar a faɗaitar da shi ya je asibitin akwai dama a ɗan matsa gefe a ɗan matsa gefe a ba shi ya ɗan karara ko babu laifi a shari'a irin wannan duka ba laifi ba ne ɗaukan mataki ne idan kuma ya shafi abin da ya shafi sunna akwai addu'o'in da aka karantar da mu na kare kai daga annoba min babin misal duka dai azkar da muke azkarus sabah wal masa a dunkule su ne a cikin hisnul muslim na Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al kahatani ko al-azkar na Imam an-Nawawi muhimman addu'o'i daga cikin azkar da ya dace mu rike sai riwayan Abu Dawud rahmatullahi alaihi kafa uku da safe uku da yamma shine a'udhu bi kalim banda wannan ma bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi alladhi la yadurru ma shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim da sunan Allah wanda babu wani abin da ke cutuwa idan iya tare da Allah in dai ka sunan Allah ka kubuta a sama ne ko a ƙasa shi Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne wannan hadisi Abu Dawud ya kashe hadisi na 2588 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace wanda ya faɗi wannan man qala ha salatan hina yusbihu wa hina yumsi wanda ya kafa uku da safe da yammaci yace lam yadurruhu shay'un babu wani abin da a duniya zai cutar da shi in dai ka faɗa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce wallahi babu abin da zai cutar da kai a duniya in dai ka faɗe shi a duniya nan ba abin da zai cutar da kai lam ya zurruhu shay'un duk sharri ba abin da mutum ya iya da kai ka faɗa kafa kuma ita addu'a ana yi da yaqini ake idan kana kana Allah baya karba hakikan addu'a da Allah yake karba wanda kai ta da yaqini shekul islam ya karanta wata addu'a da ta yin halda ce in aka karanta aka samu wani bala'i Allah yana karewa yana karanta sai ce to wallahi za a yi nasara gobe za mu yi sai wani ɗalibin sai eh ce in sha Allah ya ce in sha Allahu littauki ba sharfiya ba in kace in sha Allahu mun yadda kana karfafa mai na faɗa ma ba sharadi ba ne don annabi ya riga faɗa ce wallahi za a yi to da ka mu ba ma kokonto in ka ɗauki addu'a za ka yi aiki da ka tunanin kai abin zai yi ko ba zai yi ba abin haka ne a'a daga yi ka samu yaƙini babu kokonto a kai shi yaƙinin ke sa addu'a ta yi tasiri amin na biyu mu rike ita addu'a ta aqulu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق hadisi ne a sahihu muslim hadisi na 2709 annabi ce wanda ya faɗa kafa uku da safe kafa uku da yamma annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace babu abun da zai cutar da shi abu hurairah yace wani sahabi ya zo sa manzo Allah yace wallahi na fito kawai sai kuna mata ta harbe ni annabi yace kai addu'a a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaqa yace ban yi bai kai ka jawo kanka sai kai ka jawo kanka inda kai da Allah ya gare ka sai yace yanzu ga kuna mata ta harbe kai yace eh ya ce to gobe za ta mutu ka yi ta idan ka yi la ta durruka wannan kunamar sai dai ta gani ta bari ba abin da za ta iya baka ba abin da za ta iya yi sai dai ta ganka ta bari amma ba za ta iya yin komai ba in ji wa in ji annabi tsira da abinci sabbata a gare shi so dole fa imanin mutum sai ya kai geji da in Allah ya faɗa sai ka ce wallahi tallahi haka ne kuma ba ka kokwanto imanin da shakku ko kokwanto ba sa kawowa ziyara zuwa gare shi haka ake bukata kai imanin da shakku ko kokwanto ba sa kawowa ziyara zuwa gare shi so a rike wannan uwa uba a yawaita karanta kul uku falaki uku nasi uku Kulhuwar huwa falaki na saboda hadisin tirmizi hadisi na 3575 da annabi tsira da aminci tabbata gari shekarantar da sahabbai ce, idan ka wayi gari da safe ko da yammaci kul ka ce kul huwa Allahu a yace talafat wal da waɗannan kula'u zai biyu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas sune asali ba ke ta qul a'udhai ai sun tashin mu kanana mun san da su ake maganin shedani to waɗannan kafa uku ka rike da yace in kai uku da safi uku da yamma yace takfika min kulli sharri wannan sun kare ka daga dukkan sharri takfika min kulli sharri duk wani sharri annabi ya waɗannan Allah ta'ala Allah ya kare ka daga gare su ka karanta coronavirus a da za su da taimakon ah. ka tura masa kulafuzai da sauran kuma ka ɗauki matakin da aka bada shawari na me na ka ɗauka na kiyayewa sha Allah ta'ala ko na tsaminin ka da yake daga kasar can kai ka san ya je gida ya dawo kuna harkar kasuwa in ya kira ka a waya ka ce a ba lokaci yanzu a dan yi hakuri tukunna wannan ba laifi ba ne ba sai ka yi ƙarya ba dalilin yin ƙarya kare kira ka ta ba na nan ina man bila a kana nan a Abuja ga mu yanzu ba zai yi wallahi ba laifi ba bane annabi ce wannan babu laifi karka karka ci ga cutuwa amma ka rike addu'o'in idan Allah ya kawo jarraba din sai kare ka in ku Allah ya kaddara ita ce sanadi din to sai ka rasu a matsayin shahidi ai kaga ba ai asara ba duk musulmin da ya samu darasi, hada ai kenan ya more ba wani abin da ake nema a duniya da kai wannan to a rike waɗannan addu'o'i a karanta su insha Allah ta'ala Allah zai kare mu daga corona kamar yadda ya kare daga Ebola kamar yadda ya kare daga HIV AIDS duk waɗannan suna nan suna zuwa ga mai nisan kwana kuma zai ga wasu a nan gaba dan ba su kare ba sai yan Allah da yake za su rika zuwa daga lokaci zuwa lokaci muna raye da wayen mu aka samar da HIV AIDS da wayen mu aka yi ibola ko ba da wayen aka yi ba yanzu muna rayuwa za ka ce ga wani coronavirus ya fito to haka za ka yi ta irga su yadda ka ga hiv din yadda ka ga lasa fiba yadda ka ga ibola haka allah zai kawo coronavirus shi ma ya zo ya wuce insha allahu ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kariya gaba daya waɗanda suka kamu da shi Allah ta'ala ya ba su lafiya tare da cewa daman motal red din da yi muni bai bai kashi wuce kashi biyu ko uku cikin ɗari waɗanda ya zama sanadinsu adadin wanda suka kamu da shi a duniya zuwa yau da safe mutum dubu tamanin da bakwai da kaɗan ne dubu tamanin da bakwai amma wanda ya ajalinsu bai wuce mutum dubu uku ba ko abin da ya kama da haka so a shari'a ɗaukan mataki yana da kyau ga wanda suka yi tafiya ƙasar waje a kwanakin nan sun ci ana ɗaukan matakai da yawa a cikin airport mu. da yawa musamman na abuja da lagos da wasu wurare ana kokari wannan abu ne da yake mai kyau duk da bala'i ya karu sai a ɗauki matakai da shari'a ta hana ba na yan adam sai kuma abin bayan su da addu'a sai allah ta'ala ya kare mu gaba daya allah ta'ala ya kare mu gaba daya muna amin ya rab muna cikin babi na arba'in da da shida ko da bakwai babu ma ja'a fi tawazi'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi da ya bi cikin tawali'un manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi wato humility nasa za mu tashi akan dogon hadisi sai dai mu bi shi tare da da fassara din saboda hadisin yayi tsawo da yawa hmm. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميل بن عمير بن عبد الرحمن الإجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي قال wannan hadisi ya zo daga Sufiyan bin Waqi daga Jumair bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli kana yace an ba'ana rajulun min bani Tamim wani mutum daga cikin Banu Tamim ya bani labari banu tamim sune manzo Allah yace ashaddu ummati ala dajjal banu tamim idan dujal ya bayyana duk duniya babu kabilar da yake tsoro kaman banu tamim dan wannan kabila sun fi tayar wa dujal hankali fiye da kowa a duniya su suka fi tsanani a kansa wanda ya babu labari min waladi abi hala iya daga cikin ƴaƴan abu hala abu halan kuma shine zauji khadija shine mijin farko na nana khadija bintu kuwaili nana khadija wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aure ta to mijinta na farko sunansa abu hala haka ake ko abu hala to shine mijin nana khadija daga baya kuma waye aure ta as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wa sallam sai annabinmu ya aure ta ita ce kuma iyalinsa ta farko wannan na san a gidanka an sha karanta baka hadisin in kan magana sai mace da ce ku dai maza ba ku da wata sunna sai sunnar aure duk sunnonin duniya su sai da ce shi namiji na aure ya sai in kai magana sai da ce ai annabi da bazawara ya fara me yasa kai baka fara ba na san ana jin hadisin nan zo hadisin ai mata sun san hadisin sun san cewa na na Khadija ba auren farko bane haka fiye yin halitta ya ya aure ta zaka duk inda kai magana sunna duk kokarin sunnan ka biya sai da je kai duk inda ka bi kokarin kai da na san ana ran kwacin maza da wannan da auren na na Khadija ko radiyallahu anha yukuna aba abdullah shi waladu abi halan ana masa alkunya da abu abdullah an ibn abi hala daga abu hala din shi wane ne ibn abi hala din ibnu abi hala kuma shine wan na na fatima radiyallahu anha shine sanda khadija ta haife shi gabanin ta aure da fiyayyen halitta ta haifa masa na na fatima mafu to shine ana cewa sahim hindu bunu abi hala sunansa hindu bunu abi hala akwai sunayen da maza da mata na tarayya kamar hindu ana cewa namiji hindu ana iya gaya wa mace hindu kamar usama ana iya cewa namiji usama ana iya sawa mace usamatu ana iya sawa namiji hamza ana iya sawa mace hamza duka ne su din nan fada ne kawai amma ko kowane rubutun ɗaya ne shi ne karshen magana don wani abu wata sai ce hamza su usama su shi ma namijin usama akwai ta din karshen ban fada ba ne duka akwai wannan sunaye ne da maza da mata ke tarayya a kama ban ce ka je ka sa karka ba a yanzu eh ba wai an ce iya da wani falala na daban ba in ka tashi cikin al'ummar da ake sa mata usama in ka sa yayi amma a yanzu ka je ka sa matar karka usama to za a samu dan jarraba a unguwar kuma za a yi ta kallon ta wannan da ainihin haka sai ma iya cutar da ita to kula ga wannan babu laifi mu takaita akan sunaye da suka fi falala wanda babu sabani kai namiji a samu abdullahi abdurrahman abdurrahim abdulmalik abdulquddus waɗannan sunaye mace a samu amatullah amatul rahman amatul rahim amatul malik amatul quddus waɗannan sunaye sun fi falala asali musamman daga farkon abdullahi abdurrahman mafhum tayyib amin Hassan ibn ali daga al-hasan ibn abi ibn ali al-hasan ibn ali ibn abi talib kenan kana yace sa'altu khali na tambayi kawuna in ji wa in ji al-hasan shine hind ibn abi hala kaga zama saboda me saboda wannan na fatima ne to da shi ya zama agola ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba na manta ba ya agola shi ne wanda mace aka aure ta zo da shi gida to haka aka yi na na khadija ta zo da hindu ibn abi hala sama tun da ya zama wane na mahaifiya ko da ku ta wajen uwa ne sunansa kawu ne haka wan mahaifiya ta wajen mahaifi kawu ne ta wajen mahaifi da mahaifiya duka kawu ne sai wani zama kawu mai fiska biyu wani kawu mai fiska daya amma kowa da sunansa kawu mafum tayyib haka yace sa'altu khali na tambayi kawuna shine hindu ibnu abi hala wato hindu ibnu abi hala wa kada ya kasance wasafan mutum ne da ya iya bada description mutum ne da ya iya siffata abu ya iya siffata abu in ya ga abu kace maka bayani wani lokaci saboda iya bayanin ya ga abu ya baka labari ya fi idan ya gani shine wasafan ya goge wajen iya siffata abu Allah masa baiwa da iya bada description na abu na taba wani abun alajabi a Saudiya wani mutum da ya iya description haka ya lokacin ba ma irin wayar salula irin wannan da ake aiki da ita ya zo shi daga can asia ya zo ina zaton kasar malaysia ne bai jin larabci sai turanci sai kuma ya samu askar da su suna jin larabci babu turanci to sai ya zama a ce wani a cikin askar ne jami'in tsaro sai karɓi wani abinsa sai suka rasa juna me ke iya faruwa ya rasa yadda zai komitetin da su to sai nemi taimako na to ni kuma sai Allah ya sa zan iya bubbuga turancin a fahimta a fahimta mafu sai yi sai na shiga tsakani don a magance matsala ya faɗi me damuwar na gaya muku sai suka ce me sunan sai ce shi bai ga sunansa ba amma yaya za a gane sai ce to su ba shi takarda suna ba da sai dauki takardar haka a cikin minti uku sai ya cin sai zane fiskar mutumin yana miƙa suka ce to ai wane ne kuma aka nemo mutum ya ce ai shi ne damin ni kai nake ta nema kawai ganin sa ya take dauki alkalan ya haka kuma ya ce aka ce to ai wane ne yake faga Sai kaga iya iyawa ne yanzu wani ne ai ko iyalan sa kace ya zaga sai ya gama zana kana jira sai ya ga takardar wa sirri fi ma yusarru in malam mai kawaidi saboda gara ma kada ka gani in ka gani ai zaka safi ya ji kunya to a ko wanda sun iya iya bayani iya bayani yake sa bahaushe yake cewa wai kanzon kurege in ka ji an ce kanzon kurege ba wai ƙarya ake nufi ba a'a ana maka bayanin wai iya bayanin abu ne har yafi fi asalin daɗi shi kurege ne ya ci karo da zomo shi kenan sai yake ba wa zomo labarin kanzo cewa kanzo akwai gardi akwai ɗanɗano akwai kaza yana bayanin har gyangyaɗi yake saboda daɗin kanzo sai kanzo yake kai bayanin ka nan kuri ya zai kashe dan daɗi da Allah bar bayanin ina kashe jiyanci ci sai kuri ya ce wallahi ban ci ba ni ma labari aka ba shi ma da taba ba ba iya labari da shi ma ke bayani Ko wannan shi ne domin kaji ba hausa ya ce maka kanzan kure ku shi ne ka ba da labarin da labarin ya fi ma abin da da haka Kindu hindu ibnu abi hala kana wasafan Allah ya masa baiwa da iya siffata abu ya goge wajen bayanin siffar abu ka san bayani iyawa ne iyawa ne wani iya ba za ka fahimta wani yana yi sai ka fahimta sai sa da mai tabbata a sunna inna minal bayani da sihira a cikin bayani akwai sihiri wani idan ya maka bayanin yadda ka sanya sihiri ya haka zaka ji abin ya shiga jikinka wani ya fara bayanin sai kai bacci kuma kana so ka ji amma ba za ka fahimci me ake yi ba so baiwa ne Allah ta'ala ya cikin irin su Sheikh Muhammad Nasir Muhammad Al-Albani Allah ya cikin su Malam Ja'far duka waɗannan jama'a ne da suka iya bayani idan suka maka bayanin abu duk dakikancin mutum zai gane na ce duk dakikancin mutum ban ce kai ba fa ko Adiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam akan siffar manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi an tambayi hindu ibn abi hala yayi siffar manzon Allah take tsira da aminci tabbata a gare shi sai fara bayanin siffofin nasa in ji wa hindu ibn abi hala yace wa ana ashtahi yi sifali min ha A ni ina sha'awan yamin mun bayanin yayi siffar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi take ya yake idan zai siffata abu yayi bayanin sa yake yayi yi siffarsa take fa qala sai ce. waye wannan tambaya ne in ji alhassan Ibnu ali shi yake tambayan hindu ibnu abi hala shine ne ibnu hindu ibnu abi hala zai bayani sai a saurara duk wanda bai fahimci wannan bayanin ba to akwai ki tare da shi sai sa kowa sai zauna saboda ya iya bayani to wannan sai ka auna kanka shin kai mai fasaha ne ko ko me ba ta fada ba to mutum mai fasaha ne ko mutum da kiki ne eh, tun da ba ka so mai da kai mukatar na fada ko to sai mu je yadda ya siffata shi ya ce wa ana ashtaki ayya sifari min hashe'a ni ina fadayi ina jege ya siffata mun yayi manzon Allah tsira da abin da tabbata a gare shi yake sai tambaye shi a cikin wannan hadisi a takaice ya ba da siffofi ɗaiɗai da darussa ɗaiɗai da saƙo gare ka da gare ni da gare su aƙalla guda arba'in da ɗaya babu laifi mu ƙirga su a takaice in ba na manta ba faƙala sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fahman mufahhaman siffa da farko ya ce manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance Fahman mutum ne wanda yake mai kyan gini shi ba za ka gan shi ɗan tsutu ba in ka gan shi ka ga cikakken mutum tsawonsa bai yi yawa ba kuma bai gajarta da yawa ba shi sirarancin bai yawa ba basa ba ta yi yawa ba kowane janibi kalma zai ga yana da cikakkiyar halitta mutum ne babba ya fi kusa da girma fiye da kankanta amma girman bai yawa ba shi ne fahman sallallahu alaihi wasallam ai mun yi bayanin sifarsa da yawa a baya a babin farko babi na biyu mun yi bayanin sa da yanayin tafiyarsa idan iya tafiya ka annama yanhaddu kaman yana saukowa daga waje na tudu da kasan ana saukowa sai ya saka yake tafiya sallallahu alaihi wasallam kuma mufakhaman mufakhaman shine abun girmamawa ne shi a zahirin halitta sa cikakkiyar halitta ce mai girma girman da bai yawa ba mufakhaman kuma kana ganin sa sai da jini charismatic mutum sallallahu alaihi wasallam wato mutum ne mai charisma shine mufakhaman duk wanda ya zo gaba gare shi ko ka zo magana lokaci sai ga gare ka gashi da saukin kai gashi da murmushi amma iya da kwarjini kuma kwarjinin yasa hatta makiyinsa idan ya gani sai ya gaishe shi kuma idan ya gaishe sai ya girmama shi sallallahu alaihi wasallam za a shirya a walakanta shi an gamu da shi sai a gagara yin Shi ne, sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman diya da babbar halitta girman bai yawa ba amma kuma abun girmamawa ne koya aka yi an yi respectin dinsa sallallahu alaihi wasallam na biyu yace yata la la wajhu huta la lu al qamar laylatal badr fiskarsa tana wani irin haske tana lu'ulu'u tana annuri yadda ka san daren da wata ta cika girman ta ya kai kololuwa daren nawa ga wata kenan kamar daren sha hudu ko abin da ya kama da wannan shine lokacin da ta cika sha uku sha hudu sha biyar ko ayyamul inda hasken wata ya cika ya cika ya cika shine irin su Jabir radiyallahu anhu ce wata manzon Allah fito a dare na kalle shi na kallu wata ina tunanin wanne yafi kyau na kalle shi na kallu wata na kalle shi na kallu wata Ya ce na ce wallahi ya fi wata kyau ce ba ku kwanto haba daga ka ganci da zan yafi wata kyau sallallahu alaihi wasallam ya talalu al-qamar laylatul badr shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ya haɗi ta kyau daga ka kalli fiskarsa ka kalla zai gaji haɓa wa wane ke yi wata wane ke yi ayyabi sallallahu alaihi wa sallam fa zakara alhadisa bi tsulihi sai ambaci hadisin da tsawonsa amma sai yanke fa qala alhasan wato anan fa hadisin samari za a baka anan fa qala alhasan sai alhasan ibnu ali radiyallahu anhu yace fa katamtu hal husayn zamanan sai na ɓoye wa ɗan uwa na Husaini lokaci mai tsawo ban gaya mar hadisin ba mun daɗe da shi ni ban gaya masa na tambaye kin bi ibnu abi hala ba ni kuma na san abin ina ta more abin a zuciya ta ban gaya wa kowa ba ya shi madarar ilimin amma bai yi yarin din wannan da dan uwansa ba bai gaya masa ba ثم حدثته yace sai daga baya na ba shi labari Fa fawajattuhu sai na same shi kadi sabaka ni A ashe ya riga ni ma tambayan hadisin ashe ni da na tambaya nake ta koyewa nake ta moran abun in tuno dadin da gaya kai na na yi murmushi in ji dadi ran da nace bari in gaya masa da na faɗa sai tsira na riga ka tambaya ni ka tambaya ni ba ban gaya maka ba dara ta ci gida kenan go yace fasa alahu amma sa'altuhu anhu sai na samu ya tambaye shi abinda ni ma na tambayi hindu ibnu abi hala fa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrijihi wa shaklihi fa lam yada minhu shay'a sai na samu ai shi ma ya tambayi baban nasa a matsayin mai wa kenan kawunsa saboda kawu ana daukar sa a matsayin a matsayin baba kawu da Baffa duka a matsayin iyaye ne bisa ga karbiyar da aka mana ta girmama magabata sun ba aya ba hadisi da ake karantawa daga kaga wan mahaifiya ko kani ai kaga ba kaga babanka matsayin uba ake bayarwa duka kawunan mu, kawunanmu mu baba ne sai mu tafi a ce babawa ne babawa ne babawa ne ba haka ake fada ba haka ake tafi baba ne kawuwa ne bafawa ne duka haka ake yi yaran yanzu ne suka zama yan boko sai ce uncle sa ne in an yi sa'a duk waɗannan tarbiyyar ta lalata in kace yaron mai na yanzu in ka koma gida ka kare ka ce me sunan me ma'anar uncle da hausa ka ga yadda za ka kare waɗannan kalmomi irin kawo baffa duk ba manta da su musamman waɗanda suke zaune a abuja ita kalta ta mutane al'ada in ba ta ci karo da addini ko yana da kyau a rike ta musamman al'adunmu mafiya yawan al'adu da suka dace da shari'a amma a yanzu sun yi karanci mafi muni shine da kana ga girman kawunka da babbanka kana ga girman su in babanka da suwa ko na bu an kai ka wajen tsoro kake ji sai sirkananka su kai kara kana tsoro saboda bayan an ji an gaya babbanka ko kawunka zai ma fada to yanzu ina sa da kawu ina don sa da shi babban ma whatsapp suke da hitafin suke sai tura masa uncle hi ba haka ake yi ba ai haka an yi masa wani wai hi a duniya tarbiya tana cikin manyan matsalolinmu da adagi a rika ci gaba da kula da su a ci gaba don Allah a ci gaba da da kula da su wai wanda ya bar gida gida ya bar shi eh, abubuwa da yawa da muka tashi da su yaran yanzu ba su san su ba ba su sani ba duniyar ta canja gaba daya canjin da ta a shekara talatin arba'in hamsin ya fi canjin da aka yi shekara dubu biyar a baya komai ya canja gaba dayansa abincin da ake ci ya canza in banda shinkafa da ya saurin yaran yanzu suka sani sai abin sha'awa duk ko abincin da yanzu kace yaro ya so maka aduwa ya so maka goruba ya so maka yalo ya haɗo maka ɗinya ka haɗa shi da aiki yaran yanzu sai sai apple sai apple apple din man kace da Hausa an haɗa shi da matsala ordinary lemo ba kowane yaro ya sani ba in ka ga ya gane sai ya fassara kalmar turancin to bare kuma a je maganar su ragada da ina ina ko ka ce tsumi ina yare ne suka san tsumi ai ba su sani ba ai an basu a baya ina suka sani yaran yanzu nawa suka san yatsa tsame eh abubuwan suna da yawan gaske shi sa a rika kai yara gida abubuwan da aka saba da su a rika musu in ba haka ba za ku tashi na yaran gaba ɗaya ba su ma san me asalin su ba duk wanda bai san asalin sa ba baya mutunta asalin nasa sai ka karanta da su asalin su su mutunta asalin amma ba haka ba nan gaba kaɗan za su manta gaba ɗaya menene ma asalin su ba abin da suke tuna sai iya abin da duniya ta globalization ta ba su wannan kuma shine wasu kasashe ne na daban suka yi dominating sai a waye gari muna tashin tsayen physically suna nan amma bayan zaman su a nan physically ba abin da muke tarayya da su Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka na uku qalan Husayn sai Husayn yake fa sa'altu abi an dukhuli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na tambayi kawuna kan shigan manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi faƙala ya ce kana a awa ila manzilihi idan ya zo shiga gidansa jazza'a duqulahu a jiza idan ya shigo gida yana raba harkokinsa gida uku ne gaba ɗaya, sai ya raba abubuwan da yake gida uku na farko juzu'an lillahi bangare ɗaya shine haƙƙin Allah kan tsaye na karatu na ibada zuwa ga Allah duk abin da yake bauta ne kai tsaye ga Allah sai da bangaren farko sai aka fara gabatar da haƙƙin Allah da shi kowane haƙƙi nauyi na biyu wa juz'an li ahadihi wani bangare kuma sai ya ba wa iyalansa lokaci sai raba kashi na biyu na iyalansa ne wa juz'an li nafsi kashi uku kuma nasa ne bangare daya haƙƙin Allah bangare na biyu haƙƙin iyalai bangare na uku haƙƙin kansa wannan shi ake cewa time utilization management and prioritization shine ka yi utilizing lokacinka ka yi managing ɗinsa ka ba wa kowane abu lokacin da ya dace da shi shine management na time prioritization kuma wanda ya fi kowane muhimmanci ka fara da shi so abin da ya fi komai muhimmanci haƙƙin Allah sai haƙƙin iyalai sai biyu da haƙƙin kansa sun za a juzu'ahu bainahu wa bainan nas sai kuma kashi uku shine lokacin nasa a bangare uku nasan sai ya raba biyu sai ba wa mutane wani bangare lokacin wani bangare kuma na hutu ne kawai ya kwanta ya huta Sau da a cikin lokacinsa ne yake sauraron koke-koken mutane sallallahu alaihi wa sallam a cikin lokacinsa yake sauraron su da haka na hudu shine jazza'ahu bainahu wa bainan nas shine darasi na hudu Shi ne yana raba lokacinsa rabi ya ba mutane wani bangare ya ba kansa ko kashi 70 ya ba kansa ya ba mutane kashi 30 ko kashi 90 ya ba kansa ya ba mutane 10 ko kashi 40 ya ba kansa ya ba mutane 60 ya ta'allaka da bukatar sa na hutu gwargwadon bukatar hutun sai ga me saura sai ba mutane na biyar fa yaruddu zalika bil khassa ala al amma idan ya tashi yana yi yakan ba da lokaci wa wasu keɓantattun mutane da suka yi muhimmanci abin da ya ba su kuma sai ya ce su isar da shi zuwa ga sauran jama'a wato yana matso da manya-manyan almajiransa kusa da su saboda abin da suka koya su ne hassa za su je su koya wa sauran mutanen gari shi sa da aka aka zo majalisi in aka ce ga majalisin limamai da malamai ana karantar da malamai da limaman garinku muhimmancin wannan majalisin ya fi majalisin da su suke karantar da ku saboda sai an karantar da su an musu tadribi za su karantar da sauran al'umma mafu tayyib na shida wala yadkhiru ankum shay'a idan kuma yazo bayani baya boye musu komai duk abun da ya dace ya gaya musu na ilimi ya dace ilimin su ya sani baya rowar ilimi kuma bai koya ilimi dan kada wai wani bai sani ba kada a gaya mar gara ɓasa ya je bauta Allah ya shiga aljanna baya wannan shi duk abin da yake da shi na ilimi in dai lokacin faɗa ya zai faɗe shi sai dai in matsayinka bai kai a gaya maka ba a lokacin amma in dai kana da bukata zai baka wannan shi ne abin da ƙur'ani ya karanta da mu ko da cikin ali imran ko wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna to ina an samu wani zai musulunta ina yake ya kawo shi mana bismillah don haka Allah ta'ala yake mana Ali imrana iya cikin misak alkawari da ya dauka da ahlul kitabi shine su bayyana ilimi kada su boye su bayyana kada su boye gabanin ku dauke shi an tambaye shi ya ce na sai musulunta in public kana so ka musulunta in public a tambaye shi yana bukata kun tambaye shi yana bukata to bismillah ina yake to ya tsafi So ya ce abin da ya zaɓa ne don haka bayi da damuwa don kowa ya gan shi. Eh, yana da kyau gabanin mu musuluntar da mutum mu nuna duniya mu tambayi izinin sa yanzu abubuwa sun canja eh, akwai privacy na kowane mutum sai ka tambaye shi yana so eh yana so bismillah eh, insha Allah so what is your name Walter do you want to embrace Islam yes sir. so the meaning of Islam is to believe in the oneness of Allah and also to testify that Prophet Muhammad is Allah's messenger Are you ready to accept that? Yes. Then say, La ashadu Allah ilaha. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Meaning, I believe there is no deity worthy to be worshipped except Allah. I believe there is no deity and Prophet Muhammad is his slave and messenger. You are now a Muslim. Inshallah, congratulations. Congratulations. Do you want to change your name, please? I can add to my name, no change. Oh, you want to add something. So what do you want to add? I Can I add woman? or you want more? Inshallah, Umar has been added to your name. Inshallah, Umar has been added to your name. Congratulations. Inshallah, why not say I can't tell you one cabo? Congratulations. نعم نعم نبقي وكان من سيرته fi juz'il umma isaru Ahalin, fadl bi iznihi iya daga cikin tarihin manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi a cikin lokacin da yake bawa al'umma a nasa yana fifita ma'abota falala akan saura idan aka zo majalisinsa sai zama akwai sarki da ya zo shi zai ji karatun to yakan bashi muhimmanci sai kawo manya kusa kun gane me hikima idan yi ya da shi kaɗai ya musulunta in an yi sa'a shi ne a samu matarsa da ya'yansa su bi shi amma in sarki ya musulunta duka garin ake bin sa shi yasa Allah idan aka zo majalisin sa in sarki ya zo ko ba musulmi ba zai kan girmama shi dubo sai ga dai tura kira kal sarkin Rom a cikin kitabu Badil Wahyi a Sahih bukhari kitab na farko yace ila azimir Rom zuwa ga mai girma sarkin rumawa mai girma ya kira shi ila aziz saboda mai saboda kyautatawa yana sa a gane kyan addini shi addini ba dan kaushi ba addini dan kaushi ne da kyautatawa da mutuntawa in ka dauke ta mazu Allah bai kaushi sahabbai suka zo gaban sa in sunan mutum na kaushi ne sai ya canja yanzu akwai wanda zoji manzo Allah ce me sunanka yace sunan har yaki annabi yace a sunanka ba harbo ba ba ma sai canja ba sunan wani ya zo sunansa ya ce me sunansa annabi ya faɗa ya gaya masa ya ce ma'anan sunanka kaushi annabi ya canja sunan ya ce bai ba sunanka sahalu sauki da kaushi sai canja ma sunan take hatta sunan da ka zo da shi in bai yi daɗi ba sai ya canja to rashin sani yanzu daga matasanmu waɗanda suke harkoki na duniya sai mutum sunansa muhammad ko abubakar sai ya canja sunan yanzu akwai masu suna ibola yanzu sati da ya wuce akwai wanda ya canza sunan coronavirus Allah ji wa kai mummunan fata mutum ya bar abubakar ko umar ko abdullahi ko abdulrahman ko ibrahim ko musa ya bai da kansa coronavirus ba jama'a Ya yi mun yi wa kanmu adalci yan halitta suna idan ma bai ba canja yake to idan aka zo majalisar yakan fifita waɗanda suke da ma'abota falala a cikinsu idan akwai aran ma ya zo ta ya wanda fa ba aran ma ba saboda wanda ya tafi Kur'ani ko a kabari a gaba ake sashi ai mun ga yadda aka yi wa ahlu bad ahlu uhud tayyib na takwas wa qasmuhu ala qadri fadlihim fi din idan ya tashi raba musu lokaci yakan ba su lokaci gwargwadon falalan a addini wanda suke manya-manyan malaman sahabbai suke da daraja sun waɗanda suka suke kasa da su wanda suke sai kuma na biyu sai na uku haka yake bin su da falala tayin ɗinka lokacin da ake baka gwargwadon falalarka saboda me saboda kai din nan kai ma shugaba ne in aka baka so karkashin ka akwai sauran irin mabiya da yawa da su karba lokacin da muke samun lokacin shiga ƙauyuka da a muna shiga ƙauye daya muna zuwa gidan sarki muke tafiya sai mu tafi gidan sarki mu je mu gaishe shi ko ba musulmi bane mun sha irin kauyukan tula mun shiga mun je mun kwana akan dutse mun kwadi a cikin ɗakunan da zaka juya wallahi sai ga maciji na shigo a cikin ɗakin akwai ran da muka je aka sauke mu a wani ƙauye mun je da a waye shekara ashirin a gidan da muka sauka a dare mun kashe masjidi 17 kuma haka muka zauna muka je wajen sarki muka gaishe shi muka kai masa shadda muka kai sun min zannuwa wa iyalansa a basu muka sai buhun shuga muka kai aka kai shinkafa komai aka mutunta ba musulmi ba ne muna gama muka sai muka da muke mun zo wa'azi shi yace a tare jama'a kowa ya tafi wajen wa'azi kowa aka zo aka tare me saboda sarki ya fahimce mu amma inda da muka zo garin zo sai muka daura speaker sai muka fara ruba masa kaulatar gaban mun zo sai ce ba za a yi ba to yanzu mu tukunna shi yake mana gayyata mu muna zaune shi yake gayyata kuma duk safiya sai ya zo ya gaishe mu shi sarkin garin ya ce to musulunci irin naku na yadda kowa riga ya karba to shi sa shi mai addini ba kausasawa yake ba tausasawa yake kai mai wa'azi ba ɗan jarida ba ne dan jarida ne zai ce a faɗa a watsa amma kai rarrashi mutane kake don su gane gaskiya su biya mai addini dan rarrashi ne mafu tsayi faminkum zulhaja a majalisun wani zai zo da bukata ɗaya. wa minhum da hajatayn wani bukata biyu wa minhum zul hawa'is wani bukata uku bukata ɗaya biyu uku haka za a zo da shi majalisi ba na tara ya tashagalu bihim wa yashghuluhum fi ma yuslihuhum wal umma min musa'alatihim anhu yana shagalta da su yana kuma shagaltar da su da cewa su damu da abinda da yake nauyi a kansu na al'umma in yana karanta da su ce duk wanda ke da nauyi a kansa ya je kiyaye nauyin da ke kansa ka kiyaye nauyin iyalanka ka musu adalci ka tausasa musu ka yi kaza wa ƴaƴanka sai musu wa'azi akan wannan na goma wa yaqulu yana cewa li yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib sai ce duk wanda ya ji a nan a cikin ku ya je ya ga wanda bai ji ba ku nan ku zama kaman ambassadors ne duk abin da na gaya muku sai ku je gida ku faɗa sai sa ka'ida in kana so kai ki da wannan in ka samu zuwa wa'azi da iyalanka da sai falala sai ka ɗauko iyalanka ka ce zo mu je mu zo a zo mu da ta alim in ba a samu ba duk abin da aka yi kana ba yanzu ki zo zo ga miki ne ya karantar da mu in ba haka ba sai ka zo kai ta shan shama'i kana koya kana karuwa kana gida ba ta da wata fasaha sai da ake tsara maki ya zama duk expertise ta a kitchen ya kare kai kuma kana ta fahimtar addini kuma kana so yadda kake gyara tsakaninka da Allah kana so isa ka gyara amma a cikin jahilci ba a taba haka ba a duniya duk mutumin da bai jin wa'azi bai karatun addini ya nisance shi kullum ba wa'azi ba jin karatun addini ba karanta qur'ani ba jin tafsirin qur'ani wallahi ko a gidansu ake sai da imani sai ya rasa shi ba a taba rike ni imani da jahilci ba ba a taba yi ba a duniya ko a gidansu ake rabawa shi sai ya rasa za ka taɓa zuwa majalisun ilimi a yi karatu a tashi baka ji ta ba to kaddara shekarun nan da muka yi muna yi iyalan ka ba taɓa zuwa ba nisa kurakuran ba zai yawa ba zai yawa kai kana zaune kana maganar shama'in tana wani tana kallon me tana kallon sabuwar dirama da aka sake tunaninta kenan an yi sabuwar dirama an yi kaza kaza shi kenan saboda abin da ka koya mata kenan ka ba ta DSTV a gida ka ba ta star time ka ba ta komai da komai shi kenan ita masu sai da ta kwasan drama kana jin hadisi da tana ja maka maganganun yan drama wanki ta ce kaza wa da ya ce kaza wa da ya ce kaza shine quotation babu aya babu hadisi fa la sallaka wa la salla kuma abin da ta koya kenan shi yasa in kana son auren ka ya zama iya da compatibility shine duk inda kake ci gaba iyalanka ka rika ci gaba ta wannan direction nan in ba haka ba za a kai matakin da duk yadda kake son ka zaman ba zai yi ba kuma duk yadda kake son ka zaman ba zai yi ba saboda ba sa kai shafi daya mafu tsaye sannan na goma sha ɗaya sai ce wa abulhu ni hajata man la yastati'u iblagaha ku rika isar mun da bukatun wanda ba zai yi zuwa gare ni ya kawo bukatarsa ba wannan kuma nasiha ake mana gaba daya duk mutumin da ke da ikon zuwa gaban wani shugaba shugaban nan ciyaman ɗin ƙaramar hukuma ne sarki ne shugaban majalisar malamai ne gwamna ne shugaban ƙasa ne kowane mutum in kai kana da ikon ka je gabansa to idan za ka je gabansa ka ɗan riƙe guzuri ko da guda ɗaya na matsalar al'ummar da ba su yi zuwa gabansa su faɗe ta gaba inda za ka ji ko guda ɗaya ce ka ce akwai jama'ar ranka ya daɗe da wallahi ba su da ikon zuwa amma suna cikin matsala ta kaza ko guda ɗaya ka faɗa ya sa manzo Allah ya ce duk wanda zai zo gabana ya kawo mun damuwar wanda ba yi da darajar da zai zo gabana ya faɗe wannan shine ka'ida to zaka ko da akwai abin da zaka faɗa na daban sai ka ce amma fa akwai talakawa ranka ya daɗe suke da matsalan kaza da kaza ya dace a fitar maka to idan ya san abin da ya kamata sai ce na gode Allah ya maka albarka duk shugaban da ke son yayi nasara ya fi so kawo masa matsalar al'umma ta kasa kasa ba al'umma da suke na sama ba gaya masa me a kasan can kasa kasa wani rayuwa ake ciki to da waɗannan tausayinsu da share musu hawaye Allah yake maka rahama an kana shugaba ba kawai da jin matsalolin biloniyoyi ba a akwai talaka wanda yau a gidan sabon da za a ci babu ina isa ga kan toma ai ba zai kan toma ba zai ga gwamna to da ka samu iko zuwa gaban kan toma gaban gwamna gaban shugaban kasa gaban wane wane duba bukatun al'ummar da ba za su yi zuwa jin fara sai ka fada in aka yi sa'a ka fada sai sai aiki sai ayi aiki da ita sai ka ga Allah maka rahama in ma ka fada ba aiki da shi ba a wurin Allah ka sauke nauyi mafi sauki a wurin Allah ke ka rubuta mafhum tayyib na goma sha biyu fa innahu man ablaga sultanan hajata man la yasadu ibnataha duk wanda ya isar wa shugaba bukatar mutumin da ba zai iya zuwa gaban sai isar ba sabbatan lafi kadamai yawmal kiyama shi wannan mutumin gobe kiyama Allah zai tabbatar da dugadigarsa a lokacin da ake watsa mutane kaban auduga a filin kiyama shi sai ka gan shi dan shukwikwi amma tafiya yake a filin kiyama kiryan tiryan amma sai ga wani kato wajen kilogram 150 iska ta watsa shi a sama amma shi bai da nauyi amma sai ga shi a filin kiyama bai cikin matsala me dalili ya isar da hakkin da Allah ta'ala yake a isar ya je gaban shugaban ya masa nasiha babu wanda ya sani kuma ka'ida ta ahlus suna ana so kai wa shugaba nasiha ne sirra shine ka'ida ba wai nasiha bane ka ba kawun bari ka ce to gwamna ko ciyaman ga nasihohin mu gare ka sunansa ba nasiha ba wani ya zama publicity a wannan lokacin da kace ga sakon to ka zama dan jarida to anan ka aikin jarida kake ba na liman ba aikin liman shine sai rubuta ka da yace akwai matsalolin al'umma muna so mu isar maka muna neman appointment mu zo mu gaya maka in shi shugaban ya san darajar malaman sosai su kuma sun kama mutuncin sai ce a ce a da zan zo gida saboda saboda ya san in ka zo za ka faɗan buƙatar kanka ta al'umma ne shi shugaban ko da ya kasu yana da wayo kana zuwa da dogon gemun ka sai yanzu ya gaya zaka fada ah. al'umma talaka ne zaka zo maganar makabarta ta lalace da takin noma da lalacewar harkar ilimi ko kuma kana buƙatar kujerar hajji a siya maka sabuwar mota in ka faɗi na farko na al'umma sai ce wannan malamin Allah ne in kana maganar kujerar kashi da sai ce za a kawo da biyu aka rawa kalla sai ne to ai azumin shinkafa nawa ake ga maka buhu biyu za a ka a cirar to matsalar ka mai sauki ne daga nan ko shi kenan girma ya faɗi Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah zai tabbatar da kafansu ya sa Qur'ani yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wata sura kenan eh suratul ibrahim haka ne aya ta nawa aya ta 27 yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu haka ne na goma sha uku wala yuzkaru indahu illa zalika a wurin manzon Allah sallallahu ba ambatan abubuwa kawai sai muhimmai na al'umma an zo wajen sa ba a tadi a majalisin sa ba za a zo a yi tadi a yi ba wa da ya gidan za da ya yi su sun yi ba a haka in aka zo wajensa kawai shine magana akan matsaloli da kuma solution ga damuwa ga mafita ga damuwa shine kawai magana wani suna da matsala kaza kaza to me ya dace a mu shine kaza wani kuma suna cikin kaza me su ko in ka zo gaban sa shine an zo magana akan matsala ce don a nemi solution amma majalisin sa ba wurin ba da labarai bane ba a zuwa a taru ai labarai sai dai a faɗi matsalar al'umma da kuma solution ga cuta ga magani shine abin da ake a gaban sa sallallahu alaihi wasallam wala yaqbalu min ahadin ghayrihi duk girman ka ba zai bari ka zo majalisin ka kai da sadi ba baya bari kai in dai ka zo sai ka menene matsaloli sannan menene mafita wani nasara muka yi zuwa yanzu ya za mu ƙara yin nasara na goma sha hudu ya dukuluna ruwadan la yaftariquna illa an zawakin sukan zo wajen manzo ana sallan ruwadin su ne mabukata akan zo gabansa da matsaloli da yawa wala yaftariquna ba sa watsewa daga wurin illa an zawake akalla sai an dandana maganin cutar da aka zo da shi zawa ba dole ka samu dukkan biyan bukata ba amma aka zo gabansa da matsala ba a tashi sai an samu dandanin mafita a cikin sa kowace irin matsala ce wa yasrujuna adillatan ya'ani alal khair suna fita a wurin akan alheri duk wanda ya zo wajen baya fita da ikon Allah sai ya samu alheri na abin da ya kawo shi ne majalisinsa mafi kankanta an ka zo da matsala in babu maganin a maka nasiha a kwantar maka da hankalinka a ce ka mai da abin zuwa ga Allah wannan jarrabawa Allah ya yi ne don ya gwada imanin in kai hakuri ga makomarka aljanna ne ba ka zuwa da matsala ba tare da an kwantar maka da hankali ba in ba abin da za a baka sai ka samu kwanciyar hankali da ayoyin da za a tura maka ka ka koshi da su saboda wani lokaci wanda zo ka da damuwa ba wai dole sai ka bashi solution ba na farko ya ka karbe shi na biyu da ya faɗi matsalar ya ka nuna ka damu idan ta damuwa ne ya zo ɗansa za a masa sajiri kuma wallahi babu kuɗin da za a iya yi ga babbar matsala ce ko ba zuwa yi maka da matsalar ta yana so ya canja mota ba wannan ai ba damuwa ba ne ka canja mota buri ne sunan sa wannan babu karba ya zo ɗansa da bayi da lafiya ga halin da ake ciki ko garin su ne ga wata annoba ta auko ko ga halin da suke ciki in ka fara sai ba da kuma ku da ku da ni ba ba zai fahimce ka ba kuma ta kara ba damuwa ne da ya zo ya yi kwantar da hankalinsa wallahi na damu yadda kuka damu ga abin da ya dace a yi ka masa nasiha ka ja hankalinsa in kuma na samu gabar da za iya taimakawa zai yi kokarin da rai ga Allah a kwantar da hankali Allah ya fi halin da kuke ciki ba za mu manta da ku a cikin sha'awar addu'o'in mu ba in ka kai nasihu sai ka ga hankalinsa ya farka ai mutane suna da hankali amma mutum ya zo ka so ku je ku yi ku je ku yi ba na abin nan ai ba zai fahimce ka ba amin ya rabu kala fa sa'altuhu ko da ke na gara mai hakuri a karatun ba zai kare ba na yi ta gudu na a kammala babu ko hadisin ma bai kammala ba ne ba to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh za mu yi kwanan jeji ke nan ko eh. alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne